كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون an wajabta muku yaƙi a kan tafarkin Allah ya ku muminai amma zuciya ba ta so saboda abin da yake cikinsa na sadaukar da rai da dukiya amma watakila ku ƙi abu amma kuma alheri ne da amfani a gare ku kamar yaƙi a kan tafarkin Allah duk da girman ladar da yake cikinsa kuma a cikinsa akwai nasara a kan maƙiya da ɗaukaka kalmar Allah kuma watakila za ku so abu amma kuma sharri ne da azaba a kanku kamar ƙin zuwa jihadi Hakika a cikin haka akwai taɓewa da mamayewar maƙiya a kanku. Allah ya san mafi alherin al'amurra da waɗanda suke sharri ne cikakken sani, amma ku ba ku sani ba, don haka ku amsa wa lamarin Allah a cikinsa akwai alheri gare ku.